يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يا قوه ان سكي ايماني ده الله kuma suka yi imani da abin da ya shar'anta musu ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma kowace rai ta lura da abin da ta gabatar na aiki na gari domin ranar alkiyama kuma ku ji tsoron Allah hakika Allah masani ne mai ba da labari ga ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu